بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هيو ديمنا تكين لتاهي إرشاد السالك تكين قالوا فصل وإذا استمع اجتمع مسألة الميراث مسألة ميراث إنكار وإقرار إذن matsala guda biyu na gado sai ya zama inkari da ikirari sun shigo sun haɗu cikin matsaloli biyu na gado Sa ta ma sai ka ingantar da matsalar inkari da matsalar ikirari wayan tawafaka idan sun yi tawafuki da rabtar waka sai ka buga wafaki fil a cikin matsala ta biyu eh kam na ni wannan kama inda an ka bar ɗaya biyu biya biyu mata an ka bar ɗa namiji guda a ƙarra bi shi kuma sai huruci ya ce akwai wani su biyu suke to bisa ga matsalar su biyu suke a shi kaɗai yake shi da mata kaga asali daga hudu shi biyu su ɗaya ɗaya to idan kuma su biyu suke maza biyu mata ta koma shidda saboda su biyu kowa ya samu biyu waɗancan su kuma su samu abin nan ɗaya-ɗaya to tsakanin matsalar ikirari da ta inkari akwai ta tsakanin matsalar ikirari da inkari eh, tsakanin matsalar ikirari da inkari akwai tawafuki da rabi hudu rabin ta biyu shidda rabin ta uku ko ka ɗauki rabin biyu rabin shidda ka buga cikin hudu da za ka biyun goma sha ko ka ɗauki rabin eh, hudu ka buga cikin shidda da za ka bar biyu goma sha to a bisa ga matsalar ikirari wato shi wannan namiji yana da rabi shi ne shidda su kuma mata kowace tana da uku babu wata magana amma a bisa ga matsalar ikirari yanzu sai ya ɗauki hudu cikin shidda ya ba wancan wanda ya ce da shi ciki sai ba shi guda biyu Dan ba zai zan kamilin magadi ba saboda haka shi ta za a cikin shidda shi ikirarin da ya cewa sun yana da wani ɗan uwa ya cinye mai abin nan sulusin abin da ya samu shi ne wato guda biyu cikin shirya inda ya za sun yi tawafuki kenan da da rabi wa in ta ta idan ku sun yi ta tabayyuni fadarin ma sai ka buga ɗayan su fil akhir cikin ɗaya ka shaƙiƙa ta yi wa asibi kamar inda an ka bar shaƙiƙi biyu an ka ba asibi a da to sai ɗaya ta yi huruci eh, birnin ko da da zai ce ta ce suna da ɗan uwa saboda haka a matsalar ikirari da matsalar inkari duka uku ne sun yi tabayi saboda haka zai ka buga a matsalar ikirari za a raba kashi uku a matsalar inkari babu wani kenan mu ne kawai za a ba mata sulusani sa ba sulusani eh, sulusani shi ne biyu cikin uku to a inkari kuwa har yau zai dawo a shidda domin su samu abin nan wato shi ya samu abin nan hudu su kuma kowace ta samu shi ya samu biyu abin nan shekikai biyu dan uwa guda eh? a'a ba hudu ba biyar ko a'a a'a da zakari shi ya samu can hudu da uku ta bayani ne babu ta wafi idan uku ba ta da rabi da haka sai a buga uku cikin hudu sai zama jadabiyun sha biyu to a bisa ga matsalar ikirari wato inkari shikenan sai su ɗauki abin nan takwas shi ne sulusani su kuma waɗanci shi wancan asibi a bashi ma bakiya shi ne hudu to a bisa ga matsalar ikirari in an ka ba wannan hudu wancan an ka ba shi hudu ita in an ka ba ta hudu sai a cire ɗaya nata sai a ba wancan wanda ta ce ta yi ikirari a ba shi guda sai a kwace mata ɗaya eh shi ya ce <laughs> wanda ya kira tsuntsun da ya kira ruwa eh wa in ta dakhalata in ko sun yi tadakuli fa mai akasarihi ma sai a buga cikin mahi yawa kashe ta- yi kamar inda an kama shi dikabi wa asidi da asibi akarra hidatun sai ɗaya daga cikin su ta yi ci misali sadai ce akwai ta uku wato su uku suke mata saboda haka shi biyu da asibi ku suna da sulusani biyu cikin uku har yau dai a bisa ga matsalar ikirarin shi ma uku za a kasa don su uku din duka sulusani za su samu to uku da uku kaga abin yayi eh, sun yi tadakulu uku ta shiga cikin uku sai a buga uku cikin uku sai ba da tara bisa ga matsalar ikirari da inkarin da duka wannan sai a ba su bisa ga matsalar abin nan a ba ɗaya uku ɗaya uku abin da ya rage asibi ya ɗauka to ita da ta ce ta yi kirari har yi wata sai a cire ɗaya nata a ba waccan a'a ita ta ɗau biyu waccan ta ɗau abin nan ta ɗau ita biyu za ta samu ikirari ya ce yi mata ɗaya saboda haka waccan tana da uku ta kami don ita bata yarda akwai wata ba Idan ta yarda akwai wata sai a cire ɗaya na ta a bata eh zai tashi da biyu da wancan ta yarda kaga sai a ba waccan biyu a ba wannan biyu ita ma wancan a bata biyu don da sun ka samu bisa ga matsalar ikirari kenan eh sai a ba kowace biyu to amma da ya zai inkari ne ba a yarda ba uku din da an gabata ita tun da ta yarda akwai wata sai a cire ɗaya na ta a bata ta samu rabi abin da za ta samu inda inda waccan ta yarda wari da masuli ma idan sun kai ta masuli min adihima to sai a buga daga cikin daya ka ummin wa ukutin da abin kamar uwa da yan uwa da abiya wa asibin sannan da asibi akan rabbi shakikatin ita da abiya sai ta yi hurci da ce ai suna da yan uwa shakikiya saboda haka bisa ga matsalar abin nan inkari za a kasa kashi hudu hudu za a kasa za a kasa uku hmm. ita a bata rabi uwa ta samu sulusi asibi ko babu wani abu to amma yanzu bisa ga wannan abin nan matsala saboda haka tun da sun yi ta masu bisa ga ikirari ma zai zama abin nan zai zama shidda Ba haka sai a ɗauki uku a buga cikin shidda sai ya bada jadabiyin goma sha biyu bisa ga matsalar ya mutu ya bar ya ba uwarsa ya ba ya uwarsa li'abiya ya ba asibi sai ya uwa ta yi huruci ita li'abiya ta ce akwai ya uwa shafiya farilla daga uku ne sai ka raba su bisa ga waɗannan farillar guda biyu ga matsalar abin nan eh, ikirari da kuma inkari in an komo ga abin nan ba rabi take da shi ba ita ya uwa saboda haka daga shidda kaga tana da abin nan matsalar daga shidda ita tana da uku ga ikirari sannan to in an ka bata uku ita uwa ta samu biyu asibi ya samu ɗaya to ita wannan da ta yi ikirari mai uku sai a ɗauki biyu a a ba mata guda musiba ta shahita tun da wannan uwa kikiya ita ka cin sulu sulusani ai ita ka cin nisfi ita ko ta samu sulusi ta ta sulusani eh sai a kwace na ta biyu sai a ba wancan wani ya uwata shi kikiya ita kuma ta tsaya da guda sun kare to a faman lahu shay'un wanda adda wani abu ne da kirari cikin matsalar ikirari a kaza hu madaruban sai ya karbe shi a buge fi matsalatin inkari cikin matsalar inkari wakki hakuku cikin wafakinta au bil aksi ko kuma da si mai ikirari ya karba cikin ta inkari ko mai inkari ya karba wajen ikirari wai zai sama amira su ma wasiyatun sahata matsalatar wasiya wa akhasta juz'a wa inin qasam al baqi ta amalu dan wasiya ta hadu da matsalan gado wato gado da wasiya sun zo sun hadu ana son a raba yadda in an raba kowa ya ɗauki nashi an raba gado an raba wasiya kowa ya san yi to sai ka inganta ita matsalar wasiya wa kasa juz'a sai ka cire juzu'inta ita wasiya to abin da ya rage in ya rabu da magada ta mal'amalu an gama aiki kuma mutum ne ya yi wasiya yana da ɗaya biyu maza sai ya yi wasiya da sulusi sai a kasa a cire ma mai wasiya sulusi a bashi saura ne biyu kowane da sai ɗau guda magana ta ƙare ba wani abu da za a yi yawwa wa'illa idan ko bai rabu ba sahatar farida sai ka ingantar da ita farida aidan kuma fa in wafaqatil baki in ta yi daidai da abin da ya rage ba da wasiyyati bayan wasiya da rabtal wa sai ka buga waqtin bil ukhra ga ta biyu wa in bai yi ba hadan ma bil akhar sai ka buga ɗaya cikin ɗaya wato kaman in ya zama ya bar wato ɗiya uku malam bai zo da shi da yawa ba ya bar ɗiya uku ya yi wasiya da rubutu hakan har zuwa ƙarshe to in ya zam ba haka ba abin da ya wasiya da shi sulusi to sai san ya bar ɗiya uku maimakon biyu kaga a matsalar wasiya ya an kasa uku za a cire kashi ɗaya biyu sun yi tarayya ga abin nan kashi abin nan uku bai rabin musu ba abin nan uku sun yi tarayya ga kashi biyu bai rabin musu ba to sai ka ɗauki ainihin matsalar ita wasiya ne ita ce uku a matsalan gado shi kuma zai hito daga shida sai ka ɗauki shida ka uku ka buga cikin shida sai ya bada sha takwas jam'iyya shi mai sulusi cikin abin nan sai a cire mai shida. yawwa saura nawa saura sha biyu da sha biyu sai ka ba da su zurbi kowa ya dauki nashi ni kenan to mun gama da wannan faslun ce ma'alumatul qadar idan yi niyyar raba kayan gado wanda yake an san gwargwadon su ja'alta sai ka sanya su matsala shi shine tushen matsala wasa hatal farida sai ka inganta farilla bai za ta bayana idan sun yi ta bayani da rabta sai ka buga sihama kullum rabon kowane fitarikati cikin tarika sun makasamta sannan ka raba shi alal a akan wannan farilla ka zaujin wa ummin wa aka wani lil ummi kamar inda aka bar miji an ka bar uwa an ka bar yan uwa biyu da ummai wa tarikatu khamsatu wa ishiruna ita tarika kashi ashirin da biyar lil ummi sahamun ita uwa tana da rabo tarikati a cikin tarika waya kamsatu shi ne biyar wayya kamsatun washiruna ta kasin ma za ka raba ta ala sittati kan mutum shidda ya kharuju nasibu arba'atu dananir sai rago ya hito dinari hudu wasu lasatu karare sannan da abin nan di uku wahabbatan da ƙwaya ɗaya huwa nasibul shi ne rabon uwa wala kulli sannan kowane daga cikin yan uwa biyu suna da mithla kwatancin kwatancinsa ah, shi ma zai samu wato abin nan kwatancin rabon uwa don ita uwa za a bata sulusi su kuma za a bata sulusi sulusi in kan raba shi zai zama sulusi sulusi wani zauji salasatu amsali shi ko miji sai a bashi ninki uku don rabi yake nema yawa rabi shi ne shine sa uku wayin tawafaqata idan sun yi tawafuki fal mas'alatu bi haliha mas'ala tana nan yadda take wa tarikatu tarika kuma arba'atu wa ishirun sai ta komo maimakon 25 ta komo 24 darabta sihama kullin sai ka buga rabon kowanne fi waqti tarikati cikin wazikin tarika wa qasamta sai ka raba ala waqtil faridati isa ga daidai da ita wazikin farilla wayin kana ainan wa arzan in ta zan kudi ne da kadara ka asharati da naniyar kamar inda an ka bar dinari goma wa saudin an ka bar riga ko bargo fa aka Umma um asauba sai uwa ta ɗauki rigar da haƙi da ta fa ja'alil aina sai ka sanya kuɗi malan wani dukiya ne da haba sulusi wanda sulusin sai ya tai fatu zai ka jingina nizla yi, kwatancin kuma sun sa ilaihi zuwa gare shi wa huwa kimatu shine kima wannan rigar wanda an cire bayan arabta in ka yi nuhin ma'arifata malam, sana abin da yake gare shi mina dinari ga dinari fanzur sai ka dibi nisbata sayani dangane rabonsa mina tarika da cikin tarika yi sai ka ba shi tilkal eh, nisba kwatancin wancan dangane mina dana ne daga cikin dinarai wallahu alam allah masai kitabul jami' ba da gado eh akwai karatu amma ai mai sauki ne mun komo lalari shiga jami'u din jam'ul taron alheri kulli dukkan safi ta taqwalla yana cikin jin tsoron Allah wa atizali shirarin nasu sannan da nisantar mutanen banza wa min taqwa yana daga cikin tsoron Allah annazaru yin nazari fil makasibi wato ga sana'o'i ka bi sana'a wadda za ka yi wadda za ta zo ma da halal wanda za ka ci eh? wa adadin nafsi da kuma ladabin rai fi tahsilil ruki wajen tabbatar da abincin kamilal halal ya zo daga halal amma akala wanda ya ci faman kana malu wanda dukiyarsa ta zan haramun haraman haram lamta jisun mu'amala tu bai a yi mu'amala da shi ba a sai gare ba a sai da mai an sake aiko annabi ne har tashin kiyama har tashin kiyama haka bai halatta a ci abinci ne wa kabulu hadiyati ba a karɓar kyauta ta yi wayan kana mushtabiha in ko ya zan shubha ne kuriha an karanta mu'amala da shi an karanta a ci abinci ne an karanta a karbi kyauta to wani aula a zo ko shi abin da ya dacewa a bari abin mai kaya ne abin da shubha shi ne wanda hadda huska biyu in ka kara shi ga halal sai ga kamar sun yi daidai in ka juyo da shi wajen haram sai ga sun yi daidai shi ne shubha kamar yanzu ma'aikacin da ke aikin gwamnati ko na aiki banki ko na aiki ocean finance wajen biyan kuɗi yan kwangila sun kwangila sun kare wajen su ake zuwa a abin da sai ka zo ka tashi abin nan sai maza maza ya haɗa komi da aka yi to goca kuɗin ka sun kai to sai ka same shi gida ka samu wajen miliyan guda sai ka ka dubu goma ka bashi ka ce a sai mata ne to in ka diba gehen me yasa ya baka saboda kayan aiki to haram ne to in ka komo kuma ka diba shi roƙo ne na yi ka ga aka ba da halal to amma in ka dawo ka diba shi da babu wannan sila, can ne wannan sila, ya taɓa baka za a ka jingata ai ba da shi da saboda haka to shi a shuba to abin da ya karɓa. abin akwai dalili guda biyu dalili na farko idan ka bashi yau gobe wani ya bashi TV din wani ya tobe bai bashi ba zai mai aikin ba ka ta yata tare nisa abinda ya kai najeriya kenan inda take yanzu wanda har ta kai wajen irin kokon gida an ka baka in ka to sai ka ofis an daidaita in ka an ka baka kwangila ta miliyan goma da sai ka je ga town of finance sai ce to a canza sai a mai da ita miliyan goma sha biyar yarda sai ka yarda an shigar da wannan miliyan biyar wannan miliyan biyar ba ka da koko bai illa za ka zama kofa inda wannan miliyan biyar za su bi sai ta don ana neman yadda za a hitar da su to ba samu kowa ba za ka zama kowa zarri dole sai ka daga kawa wuce ta karkashin ka tauci don ka samu naka kuma in ka ce baka bayarwa to wannan miliyan goma sai ta kare baka samu wata kwangila ba kuma ta zo hannunka ba za ka je tsakanin sayan kuɗin mai zuwa abuja ka je ka dawo ka kwana motar da sauransu ko da za ka yi zai zai kuɗin sun mutu ko an biya ka zai ka je ka biya bashi ka yi zamani to duk inda wannan abin daga irin wannan ihsanin wannan abin ya to da irin wannan ihsani sai wani gida cewa da ai ni ofishin mu akwai alheri ka ga yanzu na gina gida ba da albashi ne ba saboda haka sai wani sai a ga ma'aikata guda sai a kai mutum ma'aikata sai a daina neman canji yana so a da shi finance ko ko gashi nan dai to shi yasa an ka ce abin da ka kaban mai kaya ne wa ya harumu a wani na kadai ne haramun ne kuma a ayautar da kwayar zinare da ta azurfa wa alar rijali su hariri haka hakanan daura tuwa mai ne haramun ne ga maza wata hali da yin kwalliya da zabi da zinari wa min alfiddati haka nan da yi da azurfa da gairar khatam in ba zobe ba wa zinatul urs wa walimatul ursi walima angunci manduba mustahabbi ce wa ijabatu a amsa ba gayyata yan gayyace ka Mustahabatu mustahabbi ne malam ya yakun hunaka munkarun muddin babu munkari a wurin eh wa yakura wa an karhanta at-tasarruf gaugawa ila al-wala'in zuwa wurin walimomi da alal fadli da ma'abuta daraja Wani min adabil yana daga cikin ladubban abinci wal mashrabati da abin sha an yi samiyan laha ya yi bismillah fi ibtida'i lokacin da ya fara cin abinci waya madahu ya gode ma Allah bin tihaihi a ƙarshen cin abinci wa yakulu wa yashrab ya ci ya sha biya mini yi da hannunsa da dama wani ma ya dihi kuma ya ci abin da kusa da shi illa an ya kuna sai in ya zan da'aman muhtalafan a abinci ne wanda a iri daban-daban wato kamar akwai wuli ciki da dabino da sauransu ko kuma nama wanda an yi yanka kiri-kiri kuna ci kana iya zaɓen wanda kake so ka ci bi ali ko ko kai da iyalin ka ne ke ci wala ya ni kuma kakka haɗa loma biyu wane ba ka rinka haɗa biyu naman ka ɗauro biyu wanda ce yanki guda guda kai mu kana haɗa biyu ko uku wala ku kar mutum ya yi hura bi ɗa'ani cikin abincinsa wa sharabi ko abin shan sa, domin wajen hura shi akwai abin nan motocin abin nan kasidda kasidda yake masu kwazon shara yawa to numfashin da kake ja yana shiga cikin cikinka oxygen kenan shine mai kyau to wannan da ke hitowa shi ko bola ne to wannan bola in ka yi hula ita ce ke shiga cikin abinci da yawa ta turo da guba sai ka mai da wannan guba cikin cikinka don haka yana iya zama ciwo ko za ka hana wannan an gane ko ah, sai ne wali yake kaza idan akwai wani ciyawa cikin ruwa in za ka sha to maimakon ka hura sai ka karkata ya zube sai ka zubar da wannan kazanta wai zilul ina kuma ya ɗauke ƙwaryar shi halitta na fusi in zai numfashi idan za ka yi numfashi cikin ƙwarya to sai ka kawo da kanka tukuna ka cire ka huta tukuna sannan ka maida wai na wurin aimana sannan in kana cin abinci irin wanda ake kamawa a ba wani to ka miƙa mana dama in nono ne wanda za a sha ko ruwa wanda za ka sha ka sha ka ba na dama shi ma ba na dama ya zagaye ya dawo har a yi mana sannan na dama walidda da ubi salami sunnatu farawa wa musulmi da sallama sunna ne warar da mayar da sallama a kadu ya yi shi kari wala ba sa bihi babu da yi mutum ya sallama alal kawa'idi akan tsayin mata ka samu tsohuwa ka ce assalamu alaikum yayi wa izzuwar wahidu min jama'a kuma guda ya ma mataro kan raddi kamar mayarwa shi ma in guda ya mayar daga cikin jama'a ya isa wata mitul hadisi ɗaya da mai atushawa shi ma wani ha wali shi mai atishewa ya ce ya bayyana bilhamdulillah ya ce alhamdulillah wayin gumir kuma ya lullube wajen a wuska ta yi ya haka inda yi atisha haka ya yi shi lullube wala ya hajjuru musulmin musulman kada musulmi ya kaurace ma musulmi ko ka salasin biyu da kwana uku illa libi da sai dai in saboda bid'a ne wa khairul man yabda'u bis salami kuma idan an yi wannan gaba ta caca baki to yana so a gane wanda ya daraja wurin Allah to shine wanda zai fara wa dan uwansa sallama bayan an yanke kwana uku din walisi za mu neman izini shiga gidan wani salatin uku ne bayan uzina lahu in an mai izini da kana wa illa in ba mai izini ba in sarafa sai ya koma yusammi nafsahu kuma ya ambaci kai ne da irin abin da za a iya gane ya ce wane ne ce ni ne wane wanda aka san shahararren sunansa kamar ni misali a ce ni ce ni ne tureta ko abokan tureta ai za a iya gane ba, musamman nan kaduna wala yanzuru bi manzili qaumin kada mutum ya dora leƙen gidan mutane wannan la yashkuru da alhali su ba sani ba wala yasma'u kai zo yana sauraren hadisan labarin su shi ma bai sani ba duk haramu wala yadkhulu hammama kai ya shiga hammamu wato irin ɗakin da nake muku misali ne na wanka illa masturan sai da sutura domin wuri ne na taro kowa na iya shiga saboda haka in mutum ya shiga babu sutura zai zan tsirara wani na kallonsa haramun wa yuqra'u wulin nisa'i an karanta mata su shiga wannan kun ga ba ba ne, ko ba in bai ba a ce namu mace za ta shiga ce makaruhi ne ko In lalo da laruratin sai saboda larura kamar ko ta haihu ko ba ta da lahiya ta zo don amfani da ruwan zahi na wurin wa ya mu huduru majalisin lawi haramun ne mutum ya halarci wuraren wasanni wal munkari da wurin almunkari wani kuma in ya je ya hana ya ce ka ayi wa ya mara bin ma'ruf ya yi umarni da alheri wa yalzimu nafsahu kuma ya lizimta ma satar tarkal ta barin giba wannan ne mace da annabi manci wa yustahabu inda nawm an so lokacin da mutum zai shiga bacci gar kulba ya kulle kofa ta ɗaki. wa ɗan al ya kashe fitilla wayan ka'il ana ya ruya ƙwayar abinci ya akwai wai za a kaza a in ya kama wurin kwanciyar sa kwanciyarsa ita a sai ya kwanta ala shiqqi al-ayman akan ɓarin jikinsa na dama waya ku sannan ya ce Allahumma ya Allah inni aslamtu nafsi ni na ni raina idai ka zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi na huskantar da ta idai ka zuwa gare ka wa bawwatu amri na wala al'amari na ka zuwa gare ka wa ta zari na jingina bayana ilaika zuwa gare ka ragabatan ina mai kwaɗayi wa ragabatan ina mai tsoro ilaika zuwa gare ka laman ja ba wurin laɗewa wa laman ja ba wurin tserewa ka gari ta yi imani biki ta duka da littafin ka Allah zai saukar annabin ka sun mai sabihu la'a Allah goma ya yi kabbara goma wa ya eh? amadu ya gode mai ashirin goma ba da shi wai zai su yi kaza eh? idan ya farka ƙala la ilaha illallah ba da hula sharika hula wa mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yace ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya godiya ta abin nan mulki ya tabbata gare godiya ta tabbata gare shi shi mai iko ne bisa dukkan komai alhamdulillah a hayani godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da ni ba da mamati bayan mutuwa ta <clears throat> wa ilayhi nushuru tashi na zuwa gare shi bayan ra'ayi manamihi ma ya karau idan ya ga abin da yake kyama cikin baccinsa wani ya ta'awwad billahi sai ya nemi tsari da Allah min shari'a daga sharrinta waya sai ya yi tofi an ya hagu da shi sadasa wata wani sai ya jirkita kwanci an shikil eh, uhura daga wancan bare in yana kwanci dama ya koma hagu wa minar hidayati <clears throat> yana daga cikin sunna kasu sharibi katse yashin baki wa ifa'ul liyati da waƙe mai rangwame wata gadimin akbari da yankewa a kai wani tukur da cirewa gashin hamatta wa halqul alati da ake gashin mara wal hitan da kaciya wal khilab da kunshi halal halal bari in kunshi da zunzuna da ja hmm. wa yukra wa sawadi an karhanta yin rini da baki wa mu ardu ta dalisi amma yi da niyyar magudi kana so ka koma yaro don ka auri yarinya haramun wala ba sa bitta dari babu laihi da ayi magani warruka da tawada wa ta'awudu da neman tsari bi ta'ala da sunayen Allah madaukakin sarki a wala zirul bara'atu mace ba za ta bayyana min zinatiha na ta bale gairi ya ga wani zu maharamanta wala bishi ba ta yin tahiya biyu saurin cikin tuwaye wanda ke bayyana kasura kariyar nan na izami a kasusuwanta wanda bai nuna abin nan gwiwar jikinta ko bayanta ko kawawanta da sauransu wala wala ba asa babu laihi bi dukuli abdiha da shiga bawanta almamun wanda an ka amince ma alaiha gare ta wala yujaru sawbar rajul kada wasu tuhahin mutum su ƙetare rika a idan idon sawunsa wala ya jirru kai ya ja shi ƙasa ko ya la'adanta kama wala ba babu laifin musafahati da gama hannu wata kurawar mu'anaka to an karhanta gama wuya to karin gobe abin nan naka wa gusul yadi ko da sun ba hannu kif na hannu wata azimul masajid haka girmama masallatai wata kalluƙuwa da sa mata turare wata jannubun nari nisan ta wuta watu janibin nara an nisantar da wuta wasu biyana da yara wal majani da mahaukata wa shuhurul silahi da cire makami wato a bayyanar da makami da cikin masallaci duk wannan na'am eh shi an hana ne eh an hana aka ce wata azimin eh amma su masallatai a girmama su yana cikin abin da yake eh can min al na'am hmm. Eh, wala yurka fihi nukama ba a jefar da majina cikin masallaci wala kulama ko yankakken akaifa wala kusasa ko yankakken sha'arin gashi da kuma an kira ila iyadatul marda zuwa gaida marasa lahiya wata shuri'il jana'izi da kuma raka jana'izozi wa sa'i da yin aiki fi hawaijil ihwani wajen biyan bukatun yan uwa wa haramun la'ibu bin nar ya haramta yin wasa da dara wa shaɗarangi da karta wa jami'in alatin kimar da duk dai kayan ta ta sullu da kotu sun shigo wala ba asa babu laihi bi qatlil waza da kashewa tsaka tsaka kusa tsaka batun sabon hayatul murid ana neman izinin macizan gida salasan uku in ka gane ka ce mai dan Allah ka sake dawo in na Allah ka kan mu sake ganin ka nan in ka sake gani ne ka yi mai in ka sake gani ne ka yi fa in badat ba'adu in ta sake bayyana bayan haka ka talaha sai ya kashe faslu ta juzul musabaqatu tsere ya halatta bil khuffi da ra'umma wal hafiri da kofatai khuf ba takalmi waɗanda hufi ba raƙumi ƙawata hufi ne hafir ko wato doki alaji ule a dajinga jinga wani tare an sharɗanta ta ayin ragaya ayyana matuƙa daga nan zuwa can wal maraƙibi da abubuwan hawa bayan da alahu biyun liya zahu man sabaka min huma jaza idan wani ya hito da naira dubu ya ce duk mai doki ya taho a yi tsere daga nan zuwa wuri kaza wanda duk ya tsere ga dubu ya ɗauka ba da shi cikin masu tsere ba shi ne wato eh, abin nan ja'alahu biyu wani mutum daban wanda ba cikin masu tsere ba ya sanya liya buza human sabaka dan duk wanda ya tsere ya ɗauka min huma daga cikin masu tsere din jaza ya halatta wa in ja'alahu ahaduhuma idan ɗayan su ya da naira dubu liyar ji'a ilai don in ya tsere ya ɗauki abi ne lam ya juz bai halatta ba wa in ja'ala wa bainahuma muhallilan la ya manani sarqahu li yahuzahuma in sabaqa jaza wannan ya saba mu saura idan wanda ya bada dubu wancan ya bada dubu sai suka sai wa bainahuma muhallilan sun ka na uku tsakaninsu la ya ni. amma ba su amince ma sauka tserewarsa ba liyan huzar ma don ya ɗauke naira dubu biyu in sabaka in ya tsere ga ya halatta wa in ku so amince fala ya juhu bai halatta ba wata juzul munadalatu ya halatta tseren halbin halbi istihari da kibau wai ya kar musabaqati ima ita ma kamar musabaka ne bi ma ya juzu ga abin da ya halatta wayanta ni da abin da ya haramta wala budda min istiradi rashqin babu makawa ga sharɗanta wato hudawa ma'alumin sananne aw nau'in ko ku wani nau'i min al-isabati na dacewa na samu wallahu a'lam Allah masa alhamdulillah mun wado Allah saka da <laughs> eh? yankakken ba da sata ne ala musa shi kan wannan da aka na eh? da eh ni da ai ka eh an ko ko kai ba ma ta ba mu ba na'am eh wani yanki ne karare hmm. kamar da kuke ta ibu da turanci wajen da zayin turanci miliyan ɗaya da dubu uku <laughs> to ɗigo ɗin da shi ne karari to alhamdulillah